Ishaya Sura goma sha takwas Annabci a kan Kush Kaiton ƙasar da ake jin ƙarar fikafikai a bakin kogunan Kush, wadda ta aiko da jakadu ta teku cikin jiragen ruwan da aka yi da kyauro a bisa ruwa, ku tafi, ku ’yan saƙo masu sauri, zuwa ga dogayen mutane masu sulɓin jiki, zuwa ga mutane da ake jin tsoro a ko'ina, al'umma mai ƙarfin iko. tana jawabin da ba a saba ji ba, mai ƙasar da koguna suka raba, ku dukan mutanen duniya, ku da kuke zama a duniya, sa'ad da aka ɗaga tutar a kan duwatsu, za ku gan shi, sa'ad da kuma aka busa ƙaho, za ku ji shi, ga abin da Ubangiji ya faɗa mini, zan yi shiru in kuma duba a hankali daga mazaunina, kamar ƙuna mai zafi a hasken rana. kamar girgijen raɓa a lokacin girbi, gama kafin girbi, sa'ad da furanni suka karkaɗe, furanni kuma suka zama ’ya'yan inabin da suka mununa. zan faffalle rassan kuringar inabi da wuƙa, ya yayyanke ya kuma kwashe rassan da suka bazu, duk za a bar wa tsuntsayen dutse su ci, da kuma namun jeji, tsuntsaye kuma za su ci rani a kansu, namun jeji kuma za su yi damuna a kansu. A wannan lokaci za a kawo kyautai wa Ubangiji Maɗaukaki, daga dogayen mutane masu sulɓin jiki, daga mutanen da ake jin tsoro a ko'ina, al'umma mai ƙarfin iko na jawabin da ba a saba ji ba, mai ƙasar da koguna suka raba. Za a kawo kyautai zuwa Dutsen Sihiyuna. wurin da Sunan Ubangiji Maɗaukaki yake.